Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna Alƙibla, wanda marubuciya Safiya Musa Abdullahi, wacce aka fi sani da Huguma, ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Har ya nufi kofa da niyyar ya isa ga da wannan albishir ɗin sai ya ja ya tsaya. saboda tuna abin da ke wakana. Rasa wanda zai raba labarin da shi idan aka yi zauna ya lalubo wayarsa yana neman su Abu Sufyan. Yana da yaƙinin labarin bai fasu ba tsakanin manya da ƙananan sojoji da tuni sun kira shi. Ya ɗan jima suna waya da su kafin wani lokaci kuma sai wayoyin mutane suka soma turereni ya shigo masa. Da alama labari ya fasu. Dole ya katse duk wani kira ya shiga cikin gida ya shaida wa mama da abba babba. Amma sai ya share ‘yar tsohuwar. bai shiga ya gaya mata ba. Kafin ya kwanta sai da ya kira Janaral ya yi masa godiya sosai bayan ya haɗa shi da Sa'abba sun masa tasu godiyar. Jin bai tada masa batun sa ya san ba, ya sa ya share shi ma bai ce komai ba, sai dai ya gaya masa ana buƙatar sa a ofis saboda wasu shirye-shirye na amsar ofis da kuma bikin ƙarin girma. Shi a gobe zai koma wajen aiki. Ya amsa masa da yana tafe da yardar Allah. Washe gari, Gaba ɗaya fuskarta ta koɗe ta je mai kai ka ce kaba take yi. Sai dai abin da ta fuskanta shine babu wanda ma ya damu da damuwarta. Tun bayan da zancen ya soma zaga gidan duk wanda ta kalla sai ta ga fuskar shi a sake take da walwala. Bugu da ƙari kuma sai kira daga Hafsat, Yusra, Yasira da Salma. Duk wanda ta kira tana kiranta ne da ihun murna, gami da tambayar ta ya aka yakan ta faru. Bakin ciki bai iya barin ta cewa komai sai dai ta datse kiran kuma ba za ta sake ɗaga kiransu ba. Sai dai su yi ta kira su gaji. Daga ƙarshe sai dai ta ji suna waya da Hajja daga falo. Daga nan babu mai sake kiranta da alama ta gaya musu yadda aka ƙulla abin ne ba bisa san ran kowannensu ba. A kullum idan gari ya waye dama ba ta da wani aiki zaman ɗaki tun daga wancan lokacin, sai dai wanka, sallah da kwanciya. Abinci kuwa sai ta ji kamar cikinta zai haɗe da bayanta. sannan za ta ɗan tsakura ta koma ta kwanta. Yau ma kamar kullum tana zaune gefen katifar ta bayan ta gama wanka. Ta saka riga da zani na atamfa je ta turo kofar ɗakin ta shigo ɗauke da kwanukan abinci wanda kullum ita da kanta ke kawo mata ko da ba za ta kula ta ba. Za ta kawo mata ta ajiye ta juya ta fita abinta ta bar ta. Yau ɗin da ta ɗora abincin saman inda take ajiye mata sai ta so inda Zaren ke zaune ta zauna gefenta. ki zauna dai ki yi ta sanya wa ranki damuwa. Ki haɗu da wani ciwon tun da ƙananun shekarunki. Karan farko tun bayan zancen da ajen ta bi ta kanta, har ma ta tanka ta sai kwalla ta cika mata idanu. Ta zumbura baki murya a dasashe ta ce idan ma ciwon ya kama ni ai ba damuwa kika da ni ba. Kin ga sai na mutu kowa ma ya huta. Murmushi ne ya kuɓucewa Jan. Au Allah saboda na miki gata na baki ɗan jika na shine zaki ci aka Au Ashe sakayyar ma da zaki min kenan maimakon ki bani dan kwalelan goran albishir ni so nake haka kawai. Ni so nake haka kawai ina zama na saboda Allah bai kawo min miji ba shine za a yi sadaka ta. Ta faɗa tana fashewa da kuka. Jikin Hajjan sai yayi sanyi sai ta koma cikin serious ɗinta bayan ta dafa bayan Zaran. Zara'u, ki tsaya ki nutsu, ki ji abin da zan gaya miki. Na tabbatar dama da farko zaki ji babu daɗi. Za ki ji na takura ki, za ki ji ban miki adalci ba, saboda kaf cikin ‘ya'yana ko jikoki na, babu wanda na taɓa yi wa irin hukuncin da na miki. Amma abin da nake so ki sani shine soyayya da ƙauna ce ta sa ne miki hakan. Na tabbatar ko ba daɗe ko bijima za ki min godiya, za ki ji kuma daɗin wannan abin da na miki. Alfarma ɗaya nake nema a wajen ki idan har na isa, idan har ina da ƙima da mutunci a idanunki. Shiru Hajja ta yi tana kallon Zahra da kukanta ya tsagaita, sai ta ɗora. Na sani cewa a yanzu ba ki da wani da ya shiga zuciyarki, bare ki ce na miki yi karen tsaye. Da wannan nake neman alfarma daga wajen ki da ki sassauta zuciyarki, ki cire wannan kuncin takura da takunkumin da kika sanya wa ranki, ki yi juriyar mai da komai ba komai ba ki ba wa Aliyu dama. Na miki alƙawarin cikin shekara ɗaya in dai ya kasa shiga zuciyarki da kaina zan amsar miki takardarki. Ki je ki auri dukkan wanda ya miki. Kuma babu wanda zai tada hukunci na. Abin da nake so shine kawai ki kwantar da hankalinki. Shiru tai tana nazarin maganar Hajjan tare da kokwanto. Sai dai cikin hikima da dabara irin ta da ta tsofaffi, ta samu ta ɗan sauke ta kaɗan, aka samu canji duk da ba wani mai yawa bane Cikin kwanakin, ikon Allah, kawai Zara take kallo yadda ake tada shirye-shiryen ɗaurin aure ga dangadan sai ga ɗinkuna Jan ta yi mata na shaddodi da atamfofi. Ko kallon inda isa suke ita dai ba ta yi ba, saboda ta fuskanci kamar ma kowa goyon bayan abin yake yi. Ta fannin Aliyu kuwa shirye-shiryen ƙarin girman da za a masa ya janye hankalinsa sosai, don har wani lokaci ma yakan sha'afa da batun idan ba wani bane daga gida ya tada masa zancen. baya ma samun zama sosai, wani lokaci ma ba a gidan ko a garin yake kwana ba. Ana yi gobe ɗaurin aure sai ga baƙi sun fara cika gidan tun Zara na ɗaukar abin mai sauƙi har ta fahimci babba ne. Sai ga su yi rama duk sun hallara Salma ta soma mata zance, ita ko ko ƙunshi da gyaran kai mana a yi mata a ranar dai. Yadda ta rufe ido ta yi ma Salman tas da duk wanda ya goyi bayan zancen Salman ya tabbatar musu da cewa lallai a wuya Zaran take. Ta dinga balbala masifa da bala'i har sai da kowa ya dare ya bar ta. Ta buga tsaki ta saka wa ɗakin ta yi kwanciyarta. Ba ta sake buɗe ɗakin ba har zuwa washegari da safe da ta tashi tana jin yunwa. Sashin hajjan kuma akwai baƙi sa'annan haushin kowa take ji ba ta son yi wa kowa magana bare ta buƙaci abinci a wajensa. Don haka ta zurma ta babu wanka ko kwalliya tattare da ita kamar ba ita ake shirin ɗaurawa aure ba ta yi sashin ummanta. Abin da ya sake ɗaure mata kai haushi ya cika ta shine samun umman nata da ta yi wanka abin da ta shirya cikin ɗinkin shadda sabuwa kal daga ita har Ilham da Yusuf da Suleiman duka iri ɗaya. Can ɗin ma akwai baƙi duk da bai kai cikar sashin Hajja ba, sai ta gaisa da su suna kiran amarya amarya ba wanda ta tankawa. Abincin ma ji ta ya fice mata a ka, haka ta koma da baya zuwa sashin Hajjan. Mutane ta tarar yanzu a ɗakin nata ciki har da Suwaiba, koma bayan ɗazun da ta fita babu kowa a ciki. Hasina da ke zaune gefen katifar da ce ta ce a'a hala a saɓani muka yi. Ummi ta ce min kina nan na shigo kuma ban tadda ki ba. I ta amsa a takaice. Tana isa bakin madubi ta ɗauki brush da maklin ta yi banɗaki. Da hanzari Hasina ta miƙe ta bayan ta cikin banɗakin. Ta same ta har ta saman brush ɗin sai ta jingina da ƙofa ta ce wai zare me kike yin yaka? Ni da Salma ta bani labari na zaci iskancin ki ne kawai. Ai ko da za a miki auren da ba so yanzu, ai an daina wannan duhun ka. Da ilimin ki fa, bare ma miji irin Aliyu? Hmm, wallahi kugan daɗi ma kike. Haɗaɗɗen mutum gentleman irinsa, tsada fa irinsa suke wallahi. Kamar jiran hasinan ita ma zaran take sai ta hau kuskure bakinta, sannan ta waiwayo ta dube ta. Tun ya miki, me yasa baki magantu ba tun wuri, ke an baki shi ba. Dariya hasinan ta saki tana ɗaga hannayenta sama alamar saranda. Kai ina! Faffan koraye sai makokin ƙarfe wallahi ya fi ƙarfina ta ko ta ina. Ya Haidar ai sai irin ku, Yanzu da yake mai da wuƙar, dan Allah Zara ko dan ki faranta wa ki rai, ki saki ranki ki yi abin da ya kamata. Wallahi wallahi tun ta gidan nan na fara ganin fuskokin 'yan bakin ciki mararan, ko a ɗakin nan ma yanzu akwai 'yan bakin ciki da 'yan saka idanu, zaune suna aikin su dan Allah kar ki fito sai kin yi wanka na roke ki. Ta faɗa tana haɗa hannayenta waje guda. Rara zaran ta jefa mata sannan ta ce, Na ji, ki bani waje, ko kuma a gaban ki zan yi wanka. Dariya ta saki tana girgiza kai haka kawai ta zama wata rigimammiya ta gaske. Fita ta gami da ja mata ƙofa. Tana zama sai ga Anta Alawiya ta shigo ita ma ɗauke da ƙaramin yaronta. Ina amaryar? Ta tambayi Suwaiba. Sai ta na fuska ba tare da ta amsa ba. Hasina da ke danna waya ta ɗago kai. Tana wanka Anta Alawiya. To bari ina zuwa. Ta faɗi tana fita. Kusan minti ashirin sannan zaran ta fito wanda ya daidai da dawowar anta alawiya. Ta nemi duka mutanen ɗakin su bata waje sai Asina ce kawai ta rage. Faɗa ta so yi wa zaran sosai kan yadda ta mai da kanta ta kuma tilasta mata ta shirya haka nan. Tana baƙin rai da ɗacin rai ta shirya ɗin. Abin da ya ɗan rage mata baƙin cikin shine zuwan Hindatu, wanda bata tsammaci zuwan nata ba. Tana bata labarin yadda suke kula da komai nata na makaranta, har da su CA da suke mata, wanda ta ji daɗin hakan sai dai Hindatin ta tambaye ta, dama Zaran ta san aure za ta yi shi yasa bata ba ta kula kowanne namiji, amma kuma ko da wasa ba ta taɓa gaya wani ko ba shi labarin auren nata ba, har da ita karan kanta duk da yadda suke. Hun hmm, kawai ta iya cewa, Hindatin ba tare ta ba ta amsa ba. Su uku ne rak cikinka ta fara yin ɗakin hotel ɗin da suka sauka a daren jiya. Haidar da ke kwance rigingine hannunsa rike da waya, Yana dannawa sai Fahad da ke zaune a gefensa yana latsa sistem ɗin da ke gaban shi. Turo ƙofar aka yi aka shigo sef ne ɗauke da wata baƙar leda da ke ɗauke da tambarin wani kamfanin ɗinke-ɗinke da ya shahara a Nigeria, inda suke sai da kaya ready-made kowane iri. Fahad ne ya amsa ya amsa sallamar ya so ya cilla ledar gefen Haidar yana duban shi. Ga kayan nan ka tashi ka shirya. Ya faɗa yana zare sau cikin ƙafarsa. Tsaki Haidar ɗin ya yi yana sake ɗora ƙafar shi ɗaya kan ɗaya. Ka ƙyale na ka Sef, please. Already na gaya musu ban shigo Kano ba. Ba lallai na samu zuwa ɗaurin auren ba. Idan baka je ba kuma ka yi yaya da sauran abokananmu da za su halarta. Wani irin zabura ya miƙe ya zauna sosai saman gadon da ƙarfi ya furta wait. What? Waye ya gayyace su? Wa ya gaya musu? Ba tare da ya ce masa komai ba ya nuna masa Fahad da yatsa wanda ke ta latsa-latsansa ba tare da ya tanka su ba. Wani mugun kallo ya jefa masa sannan ya ce wa ya sa ka, wa ya aike ka. Sai sannan Fahad ya kalle shi, ra'ayi da radin kaina. Wai kai malam matsaya duk wannan botsare-botsaren da kake na banza ne, Dan ban ga amfaninsu ba. Ƙarya ma kake ka ce tun da can ba ka son yarinyar nan. In kuma ka san haka ne, me yana ka ba mu dama mu da muke muradi. Da mun yi magana sai ka ce mu mu kama girman mu kai ba ka son raini. To yanzu ga ƙarshen tuka-tukin nan. Idan za ka tashi ka shirya kawai ka shirya ba ma son gulma da pretending. Sosai Saif ke ta ƙoƙarin danne dariyarsa saboda ganin yadda Haidar ɗin ya zuciya. Ai kuwa ba su ankara ba ya kawo bayan da harbi da kafarsa. Allah ya taimaka ya goce yana dariya. Ganin da zai jika musu aiki ya sa Saif ya kore shi waje. Ka ba mu waje dan Allah malam. Ya faɗa yana haɗe rai sai ya tattara tarkacensa ya fita yana faɗin ana so ana kaiwa kasuwa. Ka gaya masa ni ba abokin wasansa ba ne, wallahi ya shiga hankalinsa if not zai raina kansa. Calm down mana aboki. Cewar sai yafi yana zama kusa da shi. Ni ina mamakin wannan abin da kake yi. Banda ka, ai an wuce wannan karnin kada fa ka manta ko da baka so kana da right na ƙara auren wadda kake so. A yanzu bayan ita akwai uku a gaba. ba za ta tare maka komai ba sannan ko me za ka yi kada ka duba jamana ka duba iyayenka da aljannar ka ke kafar su, kada ka yi abin da za ka watsa musu kasa a ido wannan nasarar ƙarin girman da ka samu duka sirrinta duka sirrinta shine yadda kake kyautata musu da bin su kada ka watsa ka akan wannan minor issue ɗin mana an zara ko yaya uwa uwa ce haka ɗaɗa ne ko yaya tana son ɗiyarta ko yaya wani abu mara daɗi ya a akan ɗiyarta ko da ta ɓoye a fuskarta lallai tana jin ciwo a zuciyarta da kanka ka gaya min matar she mean a lot to you ya isa ya dakatar da sef tsohon mintuna biyar sannan ya ajiye wayar hannunsa ya miƙe kana ya wuce ban ɗaki kai tsaye bayan wasu awanni Shuɗewar wasu ƙididdigun awanni da ba su da tsawo unguwar ce wani irin cikar cikar na ban mamaki. ban jama'a masu tarin yawa suka ce da ɗaurin auren Aliyu Mas'ud Dabo da Fatima Sa'id Dabo. Bisa sadaki Naira dubu ɗari wanda abban tsakiya shi ya biya lakada. Da shi da zarin da ke cikin gida dukkanin su sanarwar ɗaurin auren suke kamar a labarin tatsuniyoyi. kamar wani mafarki suke da babu daɗewa za su farka su ga ba gaske ba ne. Don haka ya da ɗin ma ana gama ɗaurawa maimakon ya shiga cikin gidan sai ya shiga mota kawai. Ya umarci direban da ya fara yawo da shi ya kai shi wani masaukin baƙi na musamman. Ya kama ɗaki na kwana biyu babu irin nema da duban da ba a yi masa ba babu shi babu dalilinsa. Ko da aka gaya a ta cewa ta yi. Da ita da ta kwanta ciwo. da shi da ya gudu duk ku kyale ‘yan kan uba duk za su yi su su gama ne. Dan yau ne fa, muna nan da ku za su ba ku mamaki. Munafukan banza haka suka gaji suka hakura da neman nasa, tunda sun san koma ina ya je yana sane ya tafi ɗin, kamar yadda Hajjan ta ce. Bayan kwana biyu, tuni gidan ya zama na babu kowa sai mutanen gidan kai ka ce ba a yi wani taro ba ma da ya danganci biki. Ta bangaren Zara tuni ta tattara auren da aka ɗora mata ta ajiye lamarin sa gefe. Ta auna ta auno bata ta ga ta inda zai takura ta ko ya zame mata matsala ba. Sai dai dama da zai bata sai dai dama da zai bata ko kuma ya zame mata tsani ko mata takalar da zata ta taka ta cimma burinta na karasa karatunta da take kan gaba. Baya ga haka kuma ta san yadda za su yi da sauran matsalolin don dai bata manta da maganar Hajja ba wadda ta sake sanya mata relief a rai ba. Idan har haidar ɗin ya kasa shiga zuciyarta, to ta mata alƙawarin amsar mata takardarta. Maganar ma dariya take ba ta don ba ta ga ta wata hanya da haidar ɗin zai shiga zuciyarta ba. Ta yaya ma, yadda yake jin kanshin nan, sai dai kuma an samu a rashin yadda yake ji da kansa ita ma dai daidai take da shi da ire-iren waɗannan tunanukan ya sanya ta sa wa auren nata suna matacce ta kuma fara tsara yadda za ta koma makaranta abinta ba tare da wata damuwa ba. Kimanin karfe takwas da wasu mintuna na zira ita da ta zaune a falon a can suna taɓa hira. Ta tankwashe kafafun da saman kujera tana yankan tana yankan farcenta da nail. Ilham da wasu na zaune daga gefe sun ba da himma a kallo. Kaɗan kaɗan kuma kamar daga ɗan nesa kaɗan da ƙofar shigowa sashin a can, take jiyo muryarsa. Ta yi tsam da ranta tabbas shi ne don haka ba tare da kowa ya lura da abin da ta jiyo ɗin ba. Ta miƙe ta nufi ɗakinta. Hajjada da bata san wainar da ake toyawa ba ta dube ta. Ke kuma me haka? Wani irin tashi ne haka kamar wadda ake kira? Ina zuwa Hajja. Ta ba ta amsa tana shigewa ɗakin gami da turo ƙofar. Ajiya zuciya ta sauke ta samu waje ta zauna. Ita sam ba ta so ma su haɗu, saboda idan ta tuna cewa ya amsa sunan miji ne a gare ta, ita kaɗai ta san me take ji. Ta kuma sha jan kunnen Ta kuma sha jan kunne wajen ummata kan kada ta ƙara yarda ta wani abu akan haidar ɗin da zai so ran Hajjan. Shi yasa ta yi gaggawar barin wajen matan kan Hajjan ta ankara da dalilin da yasa ta barin falon. Ko minti uku ba ta yi ba kuwa ta jiyo muryar nan tasa yana sallama cikin falon. A dake murya take wanda hakan zai alamta maka fuskarsa na nan yadda kowa ya santa, kuma fiye da hakan, babu ɗigon fara'a ko walwala kenan Sai ta rumshe idanunta tana sakin tsaki ta koma ta kwanta rigingine tana jin yadda zuciyarta ke daka. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.